كثيرة وقدرت أن تفوتنا على تواصلك معمول بجوارك وكلا جمال مرامك المعقول اللهم يا من أظهر الجميل سترك بها ومن يعزم جميله ومن سترة ويعزم العفو وأوصل الجبال وأسأل مغفرة وأمتع كل شكوى ويعزم من يعاقب مصيبا بك بسعدك على بأسد يوم الأبيات نسألك أن لا تشركنا بالعبد وعذاب النار الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته المقدسة الأزلية الأبدية الأول الآخر الزائر الباقي وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق بالعبادة خالصا مخلصا المنزه عن شرك سبحانه وتعالى عما يصفون الكائل في موكم كتابه ولا نضيع أجر المرسلين والعجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على سيد الكونين ذي الجود والكرم عزيز رؤوف ذي المكارم الأخلاق جميل جليل أثنى عليه الله تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق العظيم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الينابيع العلوم والإرفان وصحابة الكرام الذين بذلوا أرواحهم نفيسة زكية طيبة لإطفاء دين ملة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله شهادة تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتعصمنا وتعفزنا من كل شر وسوء ومكر وقيد والحسد والعمران يا الله يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام أما بعد أمام محمد رسول الله أقلسوا أعمالكم فإن الله تعالى بصير سميع عليم قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا نقوم على الزوائر والله يتولى البواتن من غسل المرء عمل يزدر التقوى والتقوى هي ثمرة الدين وهي زل الدين وهي الذي نحتاجه في أي شيء من الأعمال الدنيوية وأخروية وبه ينال رضا الله تعالى حتى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم صاروا إلى مغفرة وجنة الأرض وكأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين أمام محمد رسول الله قال تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله كانتين الصلاة عباد الله وأمرنا الشارع أن نحافظ على الصلوات أي أن نقيمها في أوقاتها مع إتمام أركانها وشروطها كما بينها الشارع وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الحمد لله والمعذورات هي أعمال الممنوعة التي لو فعلها المؤمن مغرم لوجبت عليه الدم وهي فدية إما دم أو صيام أو إطعام أولا تغطية الرأس بأي قطاع ثانيا خلق الشعر أو قصر أو كسها وإن كل أو جل كان شعر الرأس أو غيرها ثالثا قلم الأظافر إما يدين أو رجلين رابعا مص التيب خامسا فعل الصيد والسادسا لوس المحيط والسابعا عقد النكاح والثامنا الجماع أعاذنا الله سبحانه وتعالى وكلها مرجوعة في سورة البقرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المكرمين واجعلنا من اولياء الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب بركاتك واموالك وارزاقك يا خير الرازقين ويا اجود الادودين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم اعز اسلام المسلمين اللهم سلم امه محمد اللهم اغفر امه محمد اللهم اغفر امه محمد اللهم اغفر امه محمد اللهم دمر اعداء دينك من الاسلام اللهم دمر اعداء دينك من الاسلام اللهم دمر اعداء دينك دين الاسلام اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد وذلك على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي الكرم والسته الباكيه وجميع صحابه رسول الله وجميع امهات المؤمنين وجميع مشايخنا عامه وخاصه ابو العباس احمد التجاري ودل ذاك على سيدنا مولانا آه. قطب الرباني وقوس السمداني آه. أبو إسحاق شرف الدين على إبراهيم من جاس آه. استمع الفاتحة استغفر الله ربي وربكم الحمد لله رب العالمين muna ma ubangiji subhanahu ta'ala godiya mai yawa wanda yake muna fata muna kuma roko shi ya maye mana yi kansa godiya farkon da bai da farko ƙarshen da bai da ƙarshe filin da bai da fili ɓoyen da bai da ɓoye annar salawatu alaihi salamu yana gaya mana yace kakkai fakuri shi cikin ainihin zafin ubangiji saboda baka iya kai imani ka tabbatar yana nan wanda yake la ilaha illallah ba komi ba kowa sai shi almustahiq bil ibada uban subhanahu wata'ala shi ya cancanci a kare ta shi ke sa duk bauta ko duk wani abin da za ka yi ya dace kayi ne don Allah in kayi don Allah ka tsira amma ka sa wani abu ciki to wani abu kuma ke uban subhanahu wata'ala ya ci gaba da magana a cikin suratu yusuf yana cewa wala nudi'u ajran muslimin mu ubangiji subhanahu ala yana cewa mu ba suna da ba a wannan nuni ne na azumat nuni ne na girmamawa mu su Allah ina ji ko gwamnati ma kan fadi yakan ce we the government alhali president guda ne ko ba haka ba sarakanmu kuma na gargajiya su kan fadi mu muka ce kan kuma sarki guda ne ko ba haka ba ne balle ubangiji subhanahu wataala wanda yake shi ke da komi da kowa yana cewa nahanu mu da girmansa da buwayensa da kudurarsa da iradarsa da kayyatarsa da kominsa da cikansa yake cewa musu Allah amma ba da yawa ba guda ne tak ubangiji ɗaya ne tak tak tak kuma zatiyarsa ɗaya ne tilo ba iya raba ko bai rabuwa shi ya ce ba inna la nudiyu ajra muslimin mu su ubangiji da kake kallo ga ba ma tozartar da aikin da kai na kirki aikin kirki daidai da goro ni Allah subhanahu wataala na aje maka ka zo ka tada abinka ka duba cikin suratu yusuf ya kawo shi sai ya ci gaba da ce allazina amanu wa kanu yattaqun wayannan da yake su ƙara imani da ni Allah ni kaɗai ne suna kuma tsoro gamuwa da ni yaya zai gamu da ni akan haka yana kyautata lamarinsa yana kyautata halayyarsa saboda ya gamu da ni lami lafiya saboda tabbaci ka gamu da Allah baka da mafita inna rabbaka labil mursad akwai wani junction a an ga burin eh akwai wani junction inna rabbaka labil mursad ubangiji ya ce ina da madakata ni Allah ina da madakatan da nake jira kowa tsoron wannan sai ka kyautata lamarinka kana kwatantawa kana kamantawa kana yawaita aikin kirki ubangiji ya ce ban tozartar da aikin kirki ka ko da kankani ne sun shi annan san sallah cewa ittakun nar walau bi shikki tamr ku ji tsoron azaban Allah ko da da dabino kai shikki tsagin dabino raban dabino ɗaya eh, tak gare ka to fasa ka ba wani don Allah ubangiji ya ce wannan rabin dabino ya doke ta shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan ubangi subhanahu wata'ala shi ya zanto al'amari sai yana da ban alajabi da ban mamaki wata ran aisha radiyallahu anha an yanka dabba a gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka yanka dan kaɗan sai ta ɗora kan wani ɗan faranti haka kawai ta je tana ta ba yariya wa mika ma bai roƙo ya shigo gida sai mu allah kuma ya fito sai ya ga mai bara sai shi ya koma ya kwaso dabino da hannunsa al-musharrafa ya je sa hannun bawan Allah sai ita Aisha ta doki nama ta ba wata cikin kuyangi gida dai masu aiki karbi ki take bashi sai manzo Allah ya daka mata sawa ke kuma ki gyara gara da kyau an da ya dora shi ne da karbi ne irin karbi dan kauce ya ce ta gyara abin ki dora kan faifai ki gyara shi don za ki sa hannu Allah wala me bara yazo ba Allah bane me bara yazo Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya naka a sawa ta koma ta je ta ɗauki faifai she ta shafi da abu irin farin napkin su sai ta kabara naman kai sai ta ɗauko fari kuma ta rufe sai ta rika da hannunta ta taka ta je ta ba wannan mai fara sannan ya ce yanzu ki da kyau. Allah uba annabi na nuna mana muhimmancin bayarwa muhimmancin ciyarwa kuma ya ku al'umma annan Muhammad wallahi ka na kyauta ka na alheri ko da ko da ka kare ran za a nuna maka abinda wansi cd nan zai maka kai mamaki ka ka ce, da ka sani da kudi ka duba ka baya yau ne ne batun kuɗi ya kai mu inda ya kai amma ba da kuɗi kai ake alkhairi kaga magana maganan ga wallahi tallahi ka zanto mai kyautata ma mutane ka kira mutum wani eh na samu labari ga irin ta'adanka ko ga irin abin da kake ba daidai bane tsakanina da kai da Allah zan gaya maka kakka bar wani ji abin nan da kake ba daidai bane to insha Allahul Karim ana baka ladan kayi jihadi lada ka ɗauki takobi ka shiga ma'ana ka musulunta da wani saboda annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da aikace aikace da halinka ya bar mutum ya yi sha'awar musulunci ya fi maka duk abin da ke cikin duniya da aka baka ya ga musai na ali ya ce bi an ya ka rajulun wahi khayru laka min ad-dunya wa ma fiha ya kai ali mutum ya shirya saboda maganarka ko saboda halinka ko saboda zamantakewar da kake zaune da shi da shi ya shirya ya rungumi islama ko kuma a da wasanni gare musulmi da right amma mai wasanni ne amma halin ka yi masa kyau iya ka yi masa kyau yadda kake alaka da mutane ya masa kyau cika ni ma na so zama kamar wani ce ya fara ya sake yana sakewa yana sakewa yana kulawa da sallan da yana bugawa ne ya koma yana yin tun da ya kamata yana mai da hankali ji maza ya ce ali to ya fi maka duniya da abin da ke cikin ni'imar ta duka baki daya wannan mutum ɗaya da ya zama ka muna ɗaukar salatu da sallama zuwa ga annan muhammad a wanda yake shugaban shugabanni da shi da mutan gidansa duka baki daya da jikokinsa wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne riba shi ne umfani shi ne kofa wanda zai sanar da kai zuwa ga allah na mai lafiya muna kuma tabbatar da samu Allah da ake na annabi muna kira da babban murya a kula duk aikin da za ka yi ka kokarta ka yi shi don Allah aikin da za ka yi ya kai dan uwa ka kokarta ka yi shi don Allah kar ka nemi yabon wani ciki kar ka nemi zargin wani ciki in bai gaskiya kake yi kar ka nemi yabon wani ciki kar ka ji tsoron zargin wani kuma ciki in dai don Allah za ka yi wallahi duk duniya su ki ka so kuma kuma Eh, wannan yadda yake annan muhammad mu lura shi kaɗai ya fara la ilaha illallah amma da yake gaskiya yake kai yau yaya duniya yau itatuwa ma na yi roba ma na yi karafai ma na da ilaha ba kai da karfe da la ilaha ba mo ba fo menene ba karfe ba ne ba da zikiri ciki da eh, yanzu ka kunna yana yi kai ke yi ko shi ke yi eh, karafai duka na yi albarka annan muhammad ga karafa yana tilawar qur'ani phones duka yanzu ya cika da alqur'ani ko ina robobi na yi don annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ya ko mai gaskiya ne kuma da shi ake gaskiya in aka ce annabi ya ce ya kare ba wani magana ji babu malik radiyallahu anhu ya ce kowa ya yi magana a ban kasa yana da magana cikin magana shi banda manzo Allah kowa kai magana ji imam maliki imam shafi da ya zo kan rabda manzon Allah a nan muka tuna wani bawa allah kuma ya kawo nashi ilimi ko ba kiran kabarin wani rauda kuma da hali ya kira kabarin rauda shi annabi da abin da ke da magana shi ya kira kabarin rauda ya ce alkaburu raudatun miriyabil janna aw hufratun min hufarin nar wanga hadisi ko ba yadda za ka yi da shi ka yi kolokolo ka ce gaci gaci a'a alkaburu annabi ya ce kabari raudatu rauda ne gadin ne wurin jin daɗi ne min riyadul janna a cikin wurin jin daɗi na aljanna wa hufratu Allah kiyaye ku rami ne na wuta a cikin ramubukan na wuta that is in ba samu yadda ake so ba Allah kiyaye to yanzu ina laifi mutum ya mutu a bisa shi ka ce kabarin shi rauda wasa the problem shi yasa muke faɗi malum ma ku ji tsoron Allah malum ma har yau ku ji tsoron Allah kar ka yi ta bin son zuciyarka bar abu yanda yake kar ka defend da akidanka akidanka ba komai bane musuluncin nan ake son mu fahimci annabi ya ce sallu kamar hatu musalli ya kyana sallah ne don sallah ne muhimmi amma yana so ya ce maka duk abin da yake na islama ka ko ka ka ka kwafi manzana ya kira kabarin rauda kai ka ce na kira rauda laifi yanzu na ka za mu yi aiki da shi ko na annabi yanzu ba ka fatan ɗan uwanka musulmi ya shiga aljanna idan ka ce makabari rauda ka kyautata mu da shi zato Allah ya sa shi imani ko ba ka bane ko mu dai mun kira ka murmuran shehu nan ka bar hasada da dame ka mun kira kaburburan shehu nan mu rauda mun kira ka murmuran masoyan mu rauda mun kira ka murmuran iyayen mu rauda kai na ka kira shi da ba fara ba ba fara ba kai kira kabarin iyayen ka kufra mu muke kaburburan iyayenmu rauda ba fada ba ba an damuwa ciki to na ji idan na ce makabarin rauda zunubi na nawa don kowane laifin mutum ya cikin musulunci yana da zunubi ko babu kowane laifin kai akwai zunubi in kuma zunubi akwai jan kurmi in capital in zunubi mai girma ne ka ba ilimi akwai haddin shi mutum shagiya mutum ya yi kaza ya yi sa duka akwai shi to yanzu shi na ce rauda kabarin na ce rauda yanzu me ya haji na me za a yi to kaga wannan son zuciya muna roƙo masu saboda Allah ku kiyaye ga mutum hajji nan take kusan kusa sai da lokaci ya kwance maka akwai wasu abubuwa cikin aikin hajji idan mutum ya yi yazo da ciki kamar yadda sallah muke da kabli da ba'di hajji kuma yana da wannan amma ba kabli da ba'di ake fadi ba ana cewa fidiya fidiya ta ba da fidiya fidiyan nan in ba ka sai dabban da Allah ware maka ka yanka ko ka ciyar ko ka yi azumi kwana uku a cikin maka idan ka komo garin ka ka huta ka cika bakwai goma ka yi uku a cikin maka ana bin ka bakwai goma ne amma uku za ka cikin maka idan ka zo gida sai ka cika sauran bakwai na fata na fahimta na to menene in mutum ya yi wannan ta kama shi kamar sallah in ka tauye sunna ka cika in ka ƙara sunna ka rage shi ne ba'adi ko ba haka ba to nan kuma aikin haji akwai abin da in ka yi ya ka zubuci ko ka azumi ko ka ciyar farko su ne ne ba a sa abin da yake tela ya ɗinka farko ke idan ka kiya ka sa abin da tela ya ɗinka ko babban riga ko jalabiya ko kaza a lokacin da kake harami ba lokacin da ka sauka gida ba na fata na fahimta ba lokacin da ka daura kwarjillan nan shi ne baka wannan ba ka sa hullan da aka dinka ba ka tare kanka ka bar kanka kwalab rana ta ƙwale ka da kyau ba ka sa shu abinda aka dinka ba ka wa. sai dai canote ko kuma kai tafiya haka ko kuma hufi hufi ka ka sa hufi ba socks ba wannan jauran kenan amma akwai hufi jama'a a bambanta hufi da jauran muna ga da yawa na sa socks in an kare nasu shafa please yi hakuri ni dai ban san mazhabin da kuke bi ba amma mazhabi maliki da ya gaba socks daban hufi daban jauran daban hufi daban hufi yana nan osun dukan kace ana sayarwa in kana so ka sai ka sa kuma ana sa shi da alwala ne idan ka bai ko da ka ya warware ba jaraba ba ka ya warware in kai alwala ka zo shi ka shafa haka ake kuma yana da yadda ake shafa shi ba haka ake yi ba haka ake kamar ma fidda eh, sauro jiki ba ba haka ake ba yana da yadda ake shafa shi ka doki kafan in dai kai dama sai ka doki wannan ka dubiya kan kafanka ka doki wannan ka aza kasa sai ka jawo shaka har zuwa wurin kwamrinka haka ake shafa wannan kuma wannan ya je kasa wannan ya zo shi sai ka jawo shaka haka ake shafa haka annan muhammad yayi na biyu haji ba ka aski ba ka aski ko na kankani ko gemu ko wani abu ko amata a ba ka yi in ka yi jini ya kama ka ba ka aski ba ka yanka hakarfinka ko na kafa ko na yatsu ba ka yanka ba na hudu ba ka aure ko da mai shi tana son ka kaman wani ne a ka jira in an kare aiki haji kai ba ka aure ba ka kuma zama shaida a yi aure ba ka zama wakili a yi aure ba ka zama wani a yi aure aikin hajji in ka iya ka yi ka da jini sannan ba a shafa tulare ka sa harami shi ka ɗauki spray fa a ba rago na jiran ka rago na jiran ka ko rakumi ko sa ko akuya ko azumi ko ciyarwa haka zalika kuma ko da matan auren ka kuka tai ba ku taɓa juna ba ku taɓa juna sam shi wannan ba yana da girma kwarai idan mutum ya kiya ba ma ba jini ba aka ce ma ajin baya bata a wasu mazabe na fiki su ce ajin baya bata ka je ka ga gari kawai za ka koma ka koma to wayanga abubuwa su ne muhimmai da mutum ya kamata kiyaye inda ya kasa harami amma an ka kwance tana cikin maka lokacin zuwa hajji bai kai ba ka iya shi yasa sabuni mai kanshi kanshi irin su lux lux nan ba a so ma ka yus inda ya kasa harami akwai sabuloli suna da sabulu masu kyau bai da kanshi sam ba test ba komi amma sabulu ne ba so ka yus kamar lux su medisop su dai sabuloli mai kanshi don tsoron turare ba su ka da abu mai kanshi ne kawai in dai kana cikin wannan harami sa'annan ana bukatar kuma ka iya ka wanke ka sake harami ko ka bi ka zauna especially mina ka wanke harami ba laifi ba ne in ya bushe ka sake ka koma ka daura saboda kwarjalle da shi za ka ta amfani da shi balle waɗanda suka yi tabattu da sauransu su wannan da'iman harami na cikin su da'iman da'iman harami na cikin su shi yake jikinka shi za ka ta sallah shi za ka komi da shi haka gaba ake haji Allah ya ji tausayi wa ya da wani alhamdulillah rabbil alamin salatu ma da sawo sawo sawo sawo sawo a kika sawo a ne ne ka sawo a ne ka sawo ne ne Allahu akbar Allahu akbar wa ta'ala la ilaha illallah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 فصل لربك ونهر إن شانئك والعبد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 الله أكبر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 we are calling one thirty. Go